radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل rahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BOH ne kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinsa na dare na yau Asabar. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya da kuma shirin na ko kun san sai kuma Afirka a yau muryoyin masu saurare kisoshin rayuwa tarbiyyar iyali da kuma duniyar mu a yau. ta waɗannan dai dan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutum daga farkon su kuma za ku ji daɗin shirye-shiryen inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na ku kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha tara ga watan yunin shekara ta 2021 wanda ya daidai da takwas ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 1094 da suka gabata a rana irin ta yau takwas ga watan zulkaida na shekara ta 348 hijira kamariya fitaccen marubuci musulmi abul hassan ali bin zubair al-kufi ya rasu a birnin bagdaza na kasar iraki alkufi ya kasance tare da mahaifinsa tun a lokacin rayuwarsa ta ƙuruciya ya kuma fara karatu a gaban mahaifinsa wanda ɗan kasuwa ne kuma malami a lokaci guda bayan rasuwar mahaifinsa abul hassan ali bin zubair alkufi ya gaji dukiya mai tarin yawa da mahaifinsa ya bar masa saboda haka ya yi amfani da wannan dukiyar wajen yada ilimi da kuma taimaka ma masu neman ilimi a sassa daban-daban na ƙasar iraki sannan kuma ya samar da wani katafaren ɗakin karatu a birnin bagadaza wanda malamai da dama suka yi amfani da shi wajen tattara abubuwa da dama da suke bukata ta fuskacin ilimi da kuma gudanar da bincike baya ga haka kuma wannan ya taimaka ma alkufi wajen samun littattafai masu tarin yawa waɗanda suka taimaka masa wajen yin rubuce-rubuce a fannoni daban-daban na ilimi daga cikin waɗanda suka amfana daga irin rubuce-rubucen da alkufi ya yi hada fitaccen malamin tarihin nan wato ibn nadim wanda ya kawo wasu ruwayoyi da dama waɗanda ya ɗauka daga cikin rubuce-rubucen ibn zubair al-kufi masu saurare ko kun san cewa shekaru 121 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan yuni na shekara ta 1900 aka kafa cibiyar bayar da kyautar lambar yabo ta nobel alfred nobel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ne dan kasar sweden wanda ya gano sinadarin dynamite alfred ya gano sinadarin dynamite ne a shekara ta 1864 amma ya yi bakin ciki matuka da gano cewa ana amfani da fasahar tasa wajen yin amfani da ita domin har hada bama-bamai waɗanda ake kashe jama'a da su akan haka ne kafin rasuwarsa ya bayar da wasiya akan a yi amfani da ɗimbin dukiyar da ya bari da masana'antu a kasashen duniya kimanin ashirin a baiwa waɗanda suka yi fice a fannonin ilimi waɗanda ya ambata da kuma samar da sulhu a duniya an fara bayar da kyautar nobel ta dalar amurka miliyan guda a shekara ta alif da tara biyar kuma har yanzu ana bayar da wannan kyauta ta miliyoyin daloli a kowace shekara ga waɗanda aka zaɓa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to da labaran shirin ko kusa yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda tahir amin zai karanto da farko ga kanunsu imam ayatollah khamenei ya jinjina wa al'ummar kasar iran saboda fitowa da suka yi yayin zaɓe shugaban kasar iran dr hassan rouhani ya haɗu da zaɓaɓɓen shugaban kasa wato said ibrahim ra'isi a ƙasar iraki kuma amurka ta aike da kayakin yaƙi masu yawa zuwa sansanin sojojinta da ke ainul asad yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jinjin hali musulunci atila said alil khamnai ya jinjina wa al'ummar ƙasar iran saboda gagarumar fito wanda suka yi yayin zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a jiya juma'a yana mai bayyana al'umma ƙasar iran a matsayin wanda suka yi nasara a zaben jagoran ya bayyana haka ne a cikin wani saƙon da ya fitar a yau asabar inda ya gode wa al'umma ƙasar iran din saboda yadda suka fito kwansu da kwarkwatansu don zaben sabon shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisu daban-daban na ƙasar inda ya bayyana hakan a matsayin wani sabon shafi mai haskaka rayuwar mutanen ƙasar iran imam khamenei ya ce irin fitowar da al'umma ƙasar iran suka yi abin jinjinawa ne duk kuwa da irin matsalolin da ake fuskanta da kuma bakar farfaganda da makiya suka dinga yi da nufin hana su fitowa jagoran ya ci gaba da cewa hakikanin wa'anda suka yi nasara a yayin wannan zaben su ne al'umma ƙasar iran wanda suka tsaya ƙyam da yin watsi da farfaganda makiya da 'yan amshin shatansu wajen hana su fitowa da ƙarshe jagoran ya gode wa cibiyoyi da suka shirya da kuma gudanar da zaɓe da kuma jami'an tsaro da suka tabbatar da tsaro bugu da ƙari da hukumar gidan rediyo da talabijin ta ƙasa sakamakon irin gagarumin ƙoƙarin da ta yi wajen wayar da kan al'umma da kuma sanar da su abubuwan da ke gudana a jiya juma'a ce dai aka gudanar da zaben shugaban ƙasa karo na goma sha uku na ƙasar iran inda sakamakon zaben ke nuni da cewa said ibrahim ra'isi shi ne lashe zaben da kashi 62 cikin 100 na ƙwarewun da aka kada bayan kirga sama da kashi 90 cikin 100 na ƙwarewun da aka kaɗan. shugaban kasar iran dr hassan rouhani ya je ofishin said ibrahim ra'isi a ma'aikatar shari'ar kasar a nan birnin tehran inda ya taya shi murnar zabensa da aka yi a matsayin sabon shugaban kasar iran kamfanin dillacin labaran iran press ip a takaice ya bayyana cewa ruhani ya yi fatan alheri ga zaɓaɓɓen shugaban kasar sannan ya ce zai fara shirye-shiryen mika masa shugabancin kasar kamar yadda aka tsara sai ibrahim ra'isi ya lashe zaɓen shugaban kasa wanda aka gudanar a jiya juma'a da ƙuri'u fiye da miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari takwas wanda kuma shine kashi 62 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada shugaban kasar rasha vladimir putin ya mika sakon taya murna ga zaɓiɓɓen shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi a wani sakon da ya aike wa ofishin jakadancin ƙasar iran da ke birnin moscow a yau asabar putin a cikin sakon ya ƙara jaddada irin dangantaka mai karfi wacce take tsakanin ƙasashen biyu ya kuma yi fatan za su yi ayyuka wanda za su kawo ci gaban kasashen biyu da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ta iran har ila yau tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta ba da sanarwar cewa shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya mika sakon taya murna ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasar iran sai ibrahim ra'isi banda haka shugaban majalisar dokoki na ƙasar lebanon nabi beri ya aike da sakon taya murna ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ta iran wato ibrahim ra'isi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran zaɓeɓen shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa zai duk abin da zai iya yi don kyautata rayuwa da kuma warware matsalolin da mutanen ƙasar iran suke fama da shi kamfanin dillacin labaran iran press ya nakalto ra'isi yana faɗar haka jim kaɗan bayan da aka bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar a jiya juma'a a nan ƙasar iran sai da ra'isi ya ƙara da cewa zai yi aiki tare da majalisar dokokin ƙasar ta iran da kuma ƙwararru a dukkanin fannonin rayuwa don gani an kafa gwamnati wacce za ta sanya mutanen ƙasar cikin farin ciki da fata a kowane lokaci a ƙasar iraki kuma wata majiyar tsaro a ƙasar ta bayyana cewa gwamnatin kasar amurka ta shigo da sabbin kayakin yaki a sansanin sojojinta da ke ainihin assad na yammacin kasar. kamfanin dillancin labarun almaluma na kasar iraki ya kara da cewa kayakin yakin wanda suka taso daga birnin basra na kudancin kasar iraki sun sami rakiyar jiragen yakin amurka na sama har zuwa sansanin sojojin sama na kasar ta amurka da ke ainihin assad majiyar ta kara da cewa wannan labarin yana nuna cewa gwamnatin kasar amurka tana shirin tabbata a kasar iraki ne sabanin duk kiyayyen da mutanen kasar iraki suke yi musamman majalisar dokokin kasar ta iraki wacce ta kafa dokan fitar da sojojin amurka daga kasar tun bayan kisan mataimakin kwamandan dakarun Hajji shabi na ƙasa ta iraki mahdi al muhandis tare da abokin aikinsa hajj kacim suleimani na ƙasar iran a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 majalisar dokokin kasar ta iraki ta buƙaci ficewar dukkanin sojojin ƙasashen waje daga ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To tahir amin kenan ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran to yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da ke bayyana cewar gwamnatocin Habasha da na Eritrea suna amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi kan lardin Tigray da ke arewacin ƙasar ta Habasha da ni sun sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jaridar washington post ta kasar amurka ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar sake samun bullar masifar yunwa a kasar habasha kamar yadda ta faru a shekara ta 1984 matukar kasar amurka da yammacin turai ba su ɗauki matakan hana irin wannan mummunar ɗabi'a da gwamnatocin habasha da na eritrea ke gudanarwa da nufin wa al'ummar lardin tigray da ke arewacin kasar habasha ba jaridar ta washington post ta kara da cewa hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa masifar yunwa za ta yi saurin yaduwa a lardin tigire idan har rundunar sojin gwamnatin habasha da na eritrea ba su dakatar da bakar siyasar da suke gudanarwa ba kan lardin tigire da nufin tursasa wa al'ummar lardin miƙa wuya kuma a halin yanzu haka an shiga cikin matakin buƙatar gaggawa domin ceto al'ummar lardin jaridar ta washington post ta sanar da cewar hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya a makon wanda ya gabata ta bayyana cewar mazauna lardin tigray fiye da dubu ɗari uku da hamsin ne a cikin al'ummar lardin da suka kai miliyan shida suke rayuwa cikin matsalar yunwa kuma wasu kimanin miliyan biyu na daban suna rayuwa cikin barazanar yunwa kamar yadda wasu miliyan biyu na daban ke fuskantar hatsarin yunwa hakanan dubu ɗari da arba'in daga cikin waɗanda suke fuskantar hatsarin na yunwa ƙananan yara ne kuma dubu talatin da uku daga cikinsu suna gargarar mutuwa saboda hatsarin yunwar jaridar tiger gargaɗin cewa rashin ɗaukan matakan shawo kan matsalar da jinsin ɗan adam ke fuskanta a lardin tigiri nan da ɗan wani gajeren lokaci lardin zai shiga cikin mawuyacin hali na matsalar masifar yunwa kamar yadda ƙasar ta habasha ta shiga a shekara ta 1984 rahoton jaridar ya kara da cewa abin da ke faruwa a lardin tigiri ya samo asali ne daga matakin soji da gwamnatin habasha ƙarƙashin firayim minista abiye ahmad ta ɗauka kan lardin da taimakon sojojin hayar ƙasar eritrea isra'ila tun a shekarar da ta gabata ta 2020 har ila yau jaridar washington post ta nakalto daga wasu jami'an amurka da na majalisar ɗinkin duniya cewa jami'an gwamnatin habasha sun kona gonaki da rumbunan abincin mutane a lardin tigray kamar yadda suke kashe dabbobi da sace wasu daga cikinsu bai ga hana shigar da kayayyakin jin kan dan adam zuwa ga wasu yankunan lardin tigray da ba su samu damar yin galaba kan 'yan awaren ƙungiyar tigray people's liberation front a shiyar arewacin ƙasar ba haka nan jaridar ta bijiro da furcin wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kan ɗan adam mike lokok. a makon da ya gabata kan rikicin lardin tigray da ke cewa sojojin hayar kasar eritrea suna amfani da batun yunwa a matsayin makamin yaƙi kan al'ummar tigray hakanan jaridar ta washington post ta ambaci sanarwar da majalisar ɗinkin duniya ta fitar kan zargin yin fyaɗe ga mata da aiwatar da kashe-kashen gilla da nufin share wata al'umma daga kan doron ƙasa a lardin tigray kamar yadda wasu jama'a da yawansu ya haura miliyan biyu suka tsere daga muhallinsu tare da barin gonakinsu saboda idan sojojin habasha da na eritrea suka kama su suna aiwatar da kisan gilla kansu jaridar washington post ta fayyace cewar gwamnatin amurka da na yammacin turai sun yi gargadi kan bakar siyasar murkushe al'ummar tigray amma gargadin ba ta yi amfani ba inda sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya fito fili ya gabatar da bukatar ƙasarsa, jim kaɗan bayan da jam'iyyar su ta yi nasarar kafa gwamnati a amurka tare da jaddada buƙatar janyewar sojojin hayar eritrea da na habasha daga lardin tigray kamar yadda shugaban kasar amurka joe biden ya aike da sanata chris coons makusancinsa zuwa kasar habasha domin ɗaukan matakin matsin lamba kan firaministan habasha habiye ahmad don kawo ƙarshen murƙushe al'ummar tigray sakamakon haka sakataren harkokin wajen kasar amurka blinken ya yi furuci da cewa ƙasarsa za ta kakaba takunkumi kan jami'an gwamnatin habasha da na eritrea da suke da hannu a cin zarafin ɗan adam game da matakin da suke ɗauka na hana aikewa da kayayyakin jin kai zuwa ga al'ummar tigiri inda ita ma kungiyar tarayyar turai da haɗin gwiwar amurka suka dakatar da tallafin kuɗaɗe da suke gabatarwa ga ƙasashen biyu habasha da eritrea jaridar washington post ta kuma ambaci cewa duk matakan matsin lamba da aka ɗauka kan mahukuntan habasha da eritrea ba su yi tasiri ba domin mahukuntan habasha sun ci gaba da ɗaukan matakin musgunawa a lardin tigray tare da hana 'yan jarida da suke watsa rahoton irin cin zarafin ɗan adam a lardin gudanar da ayyukansu gami da kama su tare da tsare su a gidajen kurkuku ko koransu daga ƙasar idan baƙi ne da suka zo ƙasar domin watsa rahotannin yaƙi a lardin tigray kuma babban cikas da aka samu wajen hukunta jami'an kasashen habasha da na eritrea shine matakin da kasashen rasha da china suka ɗauka na hana gudanar da zaman taron kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan batun rikicin lardin tigray jaridar ta karkare rahoton ta da cewa duk da kasancewar kasar habasha a matsayar kawa ga amurka amma gwamnatin joe biden ba ta da zaɓi dole sai ta ɗauki matakan tursasawa kan mahukuntan kasar ta habasha domin tilasta musu janyewa daga mummunan matakan da suke ɗauka a lardin tigray a nashi bangaren asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya bayyana cewa kananan yara fiye da dubu talatin ne a lardin tigray suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki kuma suna fuskantar barazanar mutuwa musamman a yankunan da suke da wahalar isa gare su kamar yadda rahoton majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa mutane kimanin dubu ɗari uku da hamsin ne suke fuskantar matsalar yunwa a lardin na tigray kakakin asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef james elder ya bayyana wa manema labarai cewa rashin yiwuwar isar tawagar da ke gabatar da tallafin kayayyakin jin kai zuwa ga yankunan da suke fama da tarin matsaloli musamman na abinci a lardin tigray hakan ya janyo ƙananan yara dubu talatin da uku suna fuskantar matsalar rashin abinci mai gina jiki kamar yadda hakan ke barazana ga rayuwarsu elda ya kara da cewa asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya yana gudanar da ayyukansa ne tare da sauran hukumar hukumomin majalisar ɗinkin duniya da nufin samun damar shawo kan matsalar yunwa a lardin duk da cewa ana fuskantar tsananin wahalar kaiwa ga wasu yankuna masu yawa da suke buƙatar tallafin jin ƙai cikin gaggawa ilda yana mai jaddada cewa duniya ba za ta taɓa amincewa da hasarar rayukan dubban ƙananan yara ba saboda matsalar yunwa kuma tuni ƙungiyoyin jin ƙan ɗan adam suka koka kan yadda sojojin habasha da na eritrea suke hana isar da kayayyakin jin ƙai zuwa wasu yankuna da suke lardin na tigray mike lowcock wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kan ɗan adam ya yi furuci da cewa a halin yanzu haka akwai matsalar yunwa a lardin tigray kuma sabbin rahotannin da suke fitowa daga lardin suna fayyace cewar yawan mutanen da suke fama da matsalar yunwa a lardin sun fi na kowane yanki a duniya a halin yanzu tun bayan matsalar yunwa da ta lashe rayukan mutane dubu ɗari biyu da hamsin a ƙasar somaliya a shekara ta ɗaya rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa fiye da kashi casa'in cikin ɗari a tsakanin mutane miliyan biyar a lardin tigray suna cikin tsananin buƙatar tallafin abincin gaggawa sakamakon haka majalisar ɗinkin duniya ta gabatar da yakuwan neman tallafin gaggawa na kuɗi fiye da dalar amurka miliyan ɗari biyu domin samun damar kalubalantar masifar yunwa a lardin a gefe guda kuma a tare manema labarai da ya gudanar kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar habasha dina mufti ya yi furuci da cewa a halin yanzu haka da gwamnatin habasha tana gabatar da tallafin kayayyakin abinci a lardin tigray tare da taimakawa manoma a lardin yana mai cewa duk da matakan da ake ɗauka na ganin an shawo kan matsalar yunwa a lardin tigray amma wasu jakadun ƙasashe da na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suna kwatanta halin da ake ciki a lardin da masifar yunwar da ta faru a ƙasar tun a shekara ta 1984 zuwa 1985 lamarin da ba zai sake faruwa ba a ƙasar a cewarsa

taɓarɓarewar matakan tsaro da bullar masifa da ta wurga ɗan adam cikin mummunan hali a lardin tigray sun samo asali ne daga yakin da ya kunno kai tsakanin 'yan awaren ƙungiyar tigray people's liberation front da ke shira arewacin ƙasar da sojojin gwamnatin tarayyar habasha da taimakon sojojin ƙasar eritrea bayan da firaministan ƙasar habasha abiye ahmad ya lashe takwabin ɗaukan mataki kan abin da ya kira yunkurin murƙushe boran 'yan awaren ƙungiyar tigray people's liberation front da suke neman bijirewa gwamnatin tarayyar kasar lamarin da ya kai ga hasarar rayukan dubban mutane musamman fararen hula daga cikinsu tare da raba wasu kimanin miliyan biyu da muhallinsu yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu ya kunno kai ne tun a ranar 4 ga watan nuwamban shekara ta 2020 kuma an ɗauki tsawon watanni shida ana fafatawa sannan an samu bullar cin zarafin ɗan adam mafi muni musamman fyaɗe ga mata da waushe dukiyoyin al'ummar lardin kuma tun kafin fara yakin duniya ta yi gargaɗin bullar masifar cin zarafin ɗan adam a lardin shugaban ƙasar amurka joe biden ya bayyana tsananin damuwarsa kan yadda tashe-tashen hankula suke ci gaba da wanzuwa a lardin tigray tare da rubuta ta rikicin kabilanci a kasar habasha baki daya musamman bullar cin zarafin dan adam mafi muni a lardin don haka a yi kira kan ganin an kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ta hanyar dakatar da buɗe wuta tsakanin ɓangarorin da suke rikici da junansu a lardin domin warware saɓanin su ta hanyar lumana kamar yadda shugaban ƙasar ta amurka ya jaddada buƙatar ganin sojojin hayar ƙasar eritrea sun fice cikin hanzari daga lardin na tigray tare da ba da damar isar da kayayyakin jin kai ga al'ummar lardin da take cikin mawuyacin hayar iyali ba tare da fuskantar cikas ba hakanan shugaban kasar amurka joe biden ya bayyana cewa wakilin kasar amurka na musamman a nahiyar afirka jeffrey feldman yana jagorantar wani kokari na musamman domin ganin an warware rikicin lardin na tigray ta hanyar lumana a gefe guda kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta sanar da daukan matakin hana takardar izinin shiga cikin kasar amurka wato biza ga wasu jami'an kasashen habasha da na eritrea da ake zargi da hannu a ta wutar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 Fasan barka kenan tare da shirin muryoyin masu rarai yanzu kuma sai mu je ga shirinmu na gaba kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin mu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a baya dai mun tsaya inda annabi musa salam ya karbi sakon allah ta'ala na farko ya kuma zama annabin allah manzo a lokacin da yake kan hanyarsa ta komawa gida masar tare da iyalansa a yau za mu fara magana dangane da yadda annabi musa salam da dan uwansa annabi haruna salam suka fara fuskantar fir'auna da mutanensa bayan ya isa gida kasar masar alkur'ani mai girma yana cewa sai ku je wa fir'auna sa'an nan ku ce lallai ne mu manzannin ubangijin halitta ne ka saki bani isra'ila tare da mu cikin suratu shu'ara aya ta kuma sha shida a wata ayar yana cewa ku tafi ku biyu zuwa ga fir'auna lallai shi ya ƙetare haddi sai ku gaya masa magana mai taushi tsammaninsa yana tunawa ko kuwa ya ji tsoro su biyu suka ce ya ubangijinmu lalle ne muna tsoron ya yi gaggawa a kanmu ko ya ƙetare haddi ya ce kada ku ji tsoro lalle ne ni ina tare da ku ina ji kuma ina gani cikin suratu taha ha ayata 43 zuwa 47 a lokacin da annabi musa alaihissalam ya isa kasar masar ya kuma faɗa wa annabi harun alaihissalam saƙon da allah ya aike su da shi ga fir'auna da kuma buƙatar ya ba su ƙabilarsu bani isra'ila su tafi da su sai suka kama hanya suka je gidan fir'auna suna neman ganinsa bayan wani lokaci aka ba su damar ganinsa sai suka isar masa da saƙon allah sannan suna bayyana masa cewa su manzannin allah ne. a lokacin da fir'auna da fadawarsa suka ji saƙon allah sai suka fara wulaƙanta annabi musa salam da haruna salam inda fir'auna yake cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani ya ce shin ba mu yi renonka ba a cikinmu kana jariri kuma ka zauna a cikinmu shekaru daga lokacin rayuwarka kuma ka aikata aikinka wanda ka aikata alhali kai kana daga masu butulci cikin suratu shu'ara aya ta goma sha takwas zuwa goma sha tara a nan fir'auna ya fara jayayya da annabi musa alaihissalam da haruna alaihissalam sai ya tunatar da shi kan cewa a gidansa fa ya girma shi ya tarbiyyantar da shi ta yaya bayan wani lokaci zai zo ya ce ya fi shi har ya gano cewa akwai wani ubangiji wanda ba shi ba fir'auna yana tunatar da shi annabi musa kan cewa su suka tsamar da shi daga halaka daga kogin nilu sannan suka ta da shi a fadarsa wato yana tunatar da shi su ne suka nemi wacce za ta sha da shi nono sannan suka yi masa duk abin da ya kamata su yi masa a matsayin wanda yake zaune a fadar fir'auna sannan ya aikata laifi inda ya kashe ɗaya daga cikin ƙibɗawa sannan ya ɓace sai annabi musa alaihissalam a nan ya ba shi amsa da cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma ya ce na aikata shi a lokacin ina daga masu jahilci saboda haka na gudu daga gare ku a lokacin da na ji tsoronku, sai ubangiji na ya bani hukunci kuma ya sanya ni daga manzanni suratu shu'ara ta 20 21 a nan muna iya cewa annabi musa salam bai jahilci cewa kashe mutum laifi ne ba amma kuma mun san cewa bai naushe shi wato ɗan ƙabilar ƙiftawa don ya kashe shi ba sai dai hakan ya auku ne don allah dai yana son ya jarraba shi ya kuma yi nufin cewa zai bar gari don ya haɗa shi da annabi shu'aib salam har ila fir'auna ya nuna cewa annabi musa ya aikata irin wannan laifi babba na kashe bakibde ta yaya zai zo ya ce shi annabin Allah ne wato wanda ya aikata laifi iri wannan na kisa bai kamata a ce ya zama manzan Allah ba amma sai annabi Musa salam ya bashi ansa da cewa gaskiya ne na tashi a fadarka amma wannan wata aya ce daga Allah da za ka gane don a lokacin da na zo gidanka aka tsamo ni daga kogin nilu ai ka kafa doka ta kashe 'ya'ya maza wa'anda aka haifa daga cikin kabilar bani isra'ila amma Allah ya nuna maka ikonsa ta yadda ya sanya ka kare ni wanda kike jin tsoron a haife shi a cikin bani Isra'ila kare ne shi a cikin gidanka wannan babbar aya ce inda za ka tuna masu sauraro a nan zamu dasa aya saboda kuɗin lokaci sai kuma ta fitowa idan Allah kai wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To madala bayan kitoshin rayuwa sai shirinmu na gaba wato tarbiyyar iyali a yi saurare lafiya. Tarbiyyar iyali. masararo barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki da muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rajon boh da ke nan tehran wanda ni aula kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a wannan karan a cikin shirin namu na yau ma ba tare da wani bata lokaci ba za mu ci gaba ne da tattaunawar da muka faro da malam ɗayyab zakariya adam wani limami a unguwar gangaren jos da ke tarayyar nigeria har layo kuma mai taimakawa jama'a wajen tafi da harkokinsu na yau da kullum sannan mai gabatar da tafsiri a watan azumi wannan limami zai ci gaba da yi mana bayani ne kan haƙƙin da ya rataya a kan iyaye musamman bisa kan shayarwa malam muke sauraro sannan bayan wannan waɗansu mata da sun haihu akan iske cewa nuna su ba shi da kyau to kafin nan akan samu wanzamai ko kuma ungozo a wannan lokacin ta nan ma nuna da kyau ne mara kyau ne tun mara kyau ne akan ba da maganuka a sha kamar sai nuna ya kowa mai kyau sai kun sa daga daga yaro yadda likitoci masu suka faɗi cewa yaro ya ci gaba da shan nonan nan shi ne mafi with the death muka da kan tana da wanda aka yi musu kiwon lafiya yara to da har yaro da kai ga ya dan tasa yana dan rarrafe ko kuma ya fara dibango ana lura da shi da akari da wannan luran a daidai wannan lokacin shi ita uwa da uba sukan ɗauki wasu hanyoyi na musamman don kariya na wannan yara ba don komai ba idan suka ɗan yi hakuri zuwa wani lokaci har yara ya sami kwari tun shi kenan wanda shi ne wannan a yanzu ake cewa wai a da tazara na haihuwa a tsakanin ah, ma'aurata guda biyu to wannan yana da muhimmanci saboda ne don kiyayewa da lafiyan yaron akwai aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara haihuwan yaron da yayi yaron wata talatin ne kaga idan ka ɗauki lissafi yaron da aka haife shi ya kai shekara biyu tukunna yana shan nono kafin ya sami wannan wani ciki ga wannan aya, sai ka auna ga cewa wata yayan yaron sai ka ɗauka aure cewa yana fiye wata bakwai in yaron dan wata bakwai ne aka haife shi za ka iska cewa to in ka cire wata bakwai a cikin wata talatin to sauran watannin da suka rage shi ne wanda yaron zai sha wannan nono da mutu a yayin shi idan kuma dan wata shida ne to yaron nan da aka samu za ka da wata shida a cikin wata da ta yi al'umma da za a sauran wato kwana ashirin kenan a wata ashirin kenan a dabi wanda yaron bai samu karfi a jikinsa sannan waɗansu kuma hakan samu a wata tara ne masu sauraro kada shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na boh da ke nan binin tehran na kasan iran inda muke ci gaba da sauraron madan ɗayyab zakariya wani limami a gungun garan jos da ke tarayyar nigeria wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan watannin da ake son a shayar da yara da fatan iyalai suna amfana na wata tara ne a kafin haifin suka lissafin kacewa wata tara a cikin wata talatin to abin da ya rage din nan ne wanda wannan yaron zai sha nono a yayin a wannan ajin kuma akan samu mata iri iri akwai wata matar da in tana shayar da nono to babu shakka tana yin al'ada wata kuma in ta fara shayarwa gaba ɗaya babu al'ada a jikinta to wannan matar da take tana goyo kuma tana al'ada to ita babu shakka da lokacin da ka kusance ta tana iya samun ciki a kodin da to shi cikin idan ya shiga ba cikin ne aka nuna cewa haramun ko kuma kinsa a'a lura da yaron da aka haifa din nan matar ba za ta samu daman karfin jikin da za ta yi daukan tsaroni cikin nan ba kuma wannan yaro yana shan nono ba mun taɓa samun wannan shekaru wasu da zuwa kuma da nan cewa mutum ne ya ɗauko matarsa da ta ita da ta wato tana goyon da wata hudu sannan kuma ga wani ya a ciki kuma ya shiga a jikinta aka sai ka samu cikin nan wata uku a jiki Ka ga wannan akwai cutarwa na wajen maganin yaro amma muka yi abu fa ba fa muna cewa haramun ba ne a'a ba haramun ba ne ba amma ka ba da haƙƙin yaro domin shi ya samu kwakwaran lafiya a jikinsa yadda kai na kila iyayenka sun maka irin wannan ka samu kiyayewa to wani ya zo da kasar asibiti wani da shi da matar suna bukatar ajiya zo da ciki haka za ka rubuta da muka ce a zama da cikin nan bai dace ba kurkure ne ya kamata su bin samu dan to rashin hakuri ne shine yake jawo wayannan abubuwa har ake maganan cewa wai su ce a an ce a rage aihuwa wannan ba maganar rage aihuwa ake maka ba ana ba ana baka maganan ka kula da hakkin yaron kada a zo a yayin da ake cewa aihuwar gudana da kwance ya kwance ita ba ta da lafiya yaron alfa ba lafiya sannan kuma ga wannan na na koyan nan shi kansa ma ba shi lafiya ya san ya zama iri daban wanda mutanen da suka ce ya sha ciki to ba wai shan cikin ba a rashin kulawa da lafiya balle ma a yanzu da aka ce akwai talauci ya raraka ba ka da isasshen abinci ba ka da maganin da ka bayar kuma kai dama ba wai kai eh, medical personnel ba ne daga sauran aikin aiki da ba an samu kuskure har yanzu an samu wata mata ma da sake zuwa sake ma tambaya cewa ita tana da ciki irin wannan din kuma mijin ya ce a zaba ita kuma ta ce za ta zaba shi kuma ce ba a biyan gaba da haƙi kaga daga rashin haƙuri ya kawo dalilin da za a samu ɓacin abin da bai dace ba sai da haka muna da jama'a cewa haƙƙi na yaro ba wai kawai shi ka kai ka bashi ya girma ne kamar fafutuwa ba tun daga cikin kake kulawa da haƙƙin haƙƙinsa ne ka bashi kuma ba ka bashi ba to da za a samu matsala daga baya to an yi wannan an samu an kai da yaro an haifa an ga wannan abubuwa an wuce wannan gurin yaro ya ya fara ɗan tawa ta wajen kulawa da shi sannan kuma aiki yakan karfa tafiya daga lokacin da aka ya fara tafiya abin da ya fara da rashin to yaron nan ya shiga wata marhala da ake ta ananiya wato ananiya ko kuma in ce ne son kai saboda duk abin da ya gani zai dauka ya sa bakinsa kawai kawai shi kansa kawai ya sani duk abin da ya gani zai dauka to idan babu sa ido a kai yaron nan wata rana har zai iya daukan abin da zai ya kai da hali kwanan nan bai dade zama wannan tambayar zai ta daidai da irin abin da ya faru da wani yaro da ke kusa ya sa baki ka ɗauka ka kai asibiti karamin asibiti suka ce ba za su iya ba aka ɗauka aka yi can karshen dai asibitin sai aka koma gid sannan tukuna aka cire wannan kusa daga cikin daga cikin wannan yaro ya haɗi. masu raro ga shi dai malam ya ci gaba da buɗe sabon kundi kan waɗannan muhimman bayanai to amma lokacin namu ƙayyadadde ne daga ƙarshe dai muna ƙara yi wa malam godiya ta musamman wato malam ɗayyab zakariya adam wani limami a angon gangaren jos da lokacin da ya bamu da ayyukan jama'a da ke gabansa a madadin radiyon BOH da ke nan Tehran babban binin kasar Iran ni alkun da shi da gabatar ne ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ba da himma mun ilimi kar mu sa kasala yara To masu yanzu kuma sai shirinmu na karshe a daren ne wato shirin na duniyar mu a yau a yi saurare lafiya. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu. a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ya saba duba muku wasu daga cikin batutuwa da suka ɗau hankali a wannan duniyar daga nan rediyo hausa voh روز انتخابات روز ملت ایران است To shakka babu batun zaben shugaban kasa na Iran na daga cikin batutuwan da suka ɗau hankalin duniya a baya-bayan nan. A cikin shirin za mu yi waiwaye kan yadda zaben ya gudana da ma jawaban da wasu manyan jami'an kasar suka yi bayan kada ƙuri'arsu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Tomarilla, a jiya Juma'a ne al'ummar Iran suka kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar zaben na jiya ya kuma hada da na 'yan majalisun jihohi da ƙananan hukumomi da kuma zaben cike gurbi na majalisar ƙwararru ta jagoranci 'yan ƙasar kimanin miliyan 60 ne suka tantanci kada ƙuri'a a zaben zaben wanda shine karo na sha uku tun bayan juyin halin musulunci na ƙasar 'yan takara hudu ne suka fafata bayan da uku daga cikin guda takwas da majalisar kare tsarin mulkin kasar ta sahale masu tsayawa takara a zaben suka janye a ranar laraba 'yan kasar dai na zaben wanda zai mai gurbin shugaba hassan ruhani wanda ke kan kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe 'yan takarar da ke fafatawa sun hada da ibrahim ra'isi da muhassan rizai da nasir hamati sai kuma amir hussein gazi zade hashimi zaben dai ya gudana cikin kwanciyar hankali da kuma matakai na yaƙi da annobar corona kamar yadda kafofin yaɗa labarai na iran da dama suka rawaito to kamar yadda na ambata da farko za mu yi wawaye akan jawaban da wasu manyan jami'an ƙasar suka yi bayan kada tasu kura'a jagoran jun jihar musulunci na iran ayatollah sayyid ali khamenei shi ya fara kada tasa kura'a wanda ya tabbatar da buɗe zaben a hukumance kuma jim kaɗan bayan kada kura'arsa ya yi wani gajeren jawabi ga kuma fasarar kaɗan daga cikin jawabin nasa tare da abokin aiki muhammad awal bauchi روز انتخابات روز ملت ایران است امروز میداندار و صحنهگردان اصلی مردمند jagoran juyin jihalin musuluncin ya bayyana cewa fitowar jama'a don kada kuri'arsu lamari ne da zai amfani kasa da kuma tabbatar da tsaron al'umman yana mai cewa kada kuri'ar jama'a yayin wannan zaɓe dai wani lamari ne mai ayyana makomarsu تکلیف کلی و اساسی کشور رو برای سالهای آینده معین har ila kuma jagoran juyin jihalin musuluncin ya kira al'ummar kasar ta iran da su fito kwansu da kwarkwatansu don kada kuri'ar su a wannan zaɓe saboda muhimmancin da hakan yake da shi ga makomar kasar da kuma juyin halin musulunci na kasar yana mai kiran al'umma da cewa su fito su yi hakan tun da wuri kada ma su bari sai lokaci ya kure yayin da yake magana akan muhimmancin da kuri'ar kowane ɗan ƙasa ke da shi kuwa ayatollah khamenei ya bayyana cewa duk da cewa kuri'ar guda ce dai kuna kowane mutum yake da ita to amma hakan kuri'ar tana da muhimmanci daga karshe dai jagoran ya gode wa dukkanin jami'ai da ma'aikatan da suke gudanar da ayyukan zaben kamar da kuma kiraye su da su yi aiki tukuru kuma aiki mai kyau hakanan kuma ya gode wa 'yan jarida da suka zo don shirya rahotanni kan wannan zaɓe. همه در هر نقطه کشور انجام بدن به شما خبرنگاران و عکاسان محترم هم سلام عرض میکنیم و بهتون خسته نباشید و خدا قوتی میگید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته shi ma dai a nasa bangare shugaban kasar ta iran mai barin gado hassan ruhani ya yi dan jawabi bayan da ya kada kura'a تبریک میگیم به ملت بزرگ ایران به خاطر اجرای انتخابات در روز مشخص بدون هیچ گونه تأخیری da farko shugaba ruhanin ya fara taya al'ummar kasar murna game da ranar zaben wacce ya bayyana da babbar rana ga al'ummar kasar bayan da ya kada ƙuri'arsa a ma'aikatar cikin gidan ƙasar. اولا از لحاظ امنیت در سراسر کشور الحمدلله ما حتی یک مورد shugaba ruhanin ya ce zaben shugaban ƙasa shine wani zaɓe mafi girma ga ƙasa kuma fitowar al'umma da fifi shi ne zai yi tsone idan makiya ya kuma ce saukin da aka samu ta hanyar fasa'o'i da gwamnatin ƙasar ta samar don zaben ya nuna yadda ƙasar kowace shekara take samun ci gaba wanda hakan zai nuna yawan mutanen da suka fito suka kada ƙuri'arsu a faɗin ƙasar از طریق سیستم الکترونیکی انجام میگیره و حتی رأی و شمارش رأی هم در a ɗaya ɓangaren kuma ya ƙara da cewa zaben shugaban ƙasa ana yin sa ne a cikin kowane shekaru hudu don haka zaɓe ne mai mahimmanci saboda karfin iko da tsarin mulkin kasar ya baiwa shugaban ƙasa muhimtarin انتخابات در چهار سال یک بار هست که در کشور انجام migire ba توجه به اختیارات و مسئولیت های وسیع و سنگینی که در قانون اساسی برای رئیس جمهور مشخص شده ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif shi kuwa ya kaɗa ƙuri'arsa ne a ƙasar Turkiyya a wata mazaɓa da ke birnin ankara zarif dai yana ƙasar ta Turkiyya ne inda yake halartar wani taron diplomasiya na Antalya ya ce ƙuri'a ita ce hanya mafi a'ala ta fayyace makomarmu da 'ya'yanmu da kuma makomar ƙasarmu a cewar ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya ƙara da cewa ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi iyakacin ƙoƙarinta na samar da rumfunan zaɓe a ko'ina domin baiwa kowa damar sauki yaurin da ya rataya a wuyansa ta hanyar kaɗa ƙuri'a sai dai ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya nuna rashin jin daɗi game da yadda gwamnatin ƙasar kanada ba ta baiwa iraniyawa mazauna ƙasar ba damar kaɗa ƙuri'a wanda ya ce dole ne kuma mahukuntan na kanada su ɗauki alhakin hana iraniyawan da ke ƙasar sauke nauyin kada kuri'arsu amma ya ce in dai banda kanada a duk faɗin sauran ƙasashen duniya iraniyawa sun samu damar kada kuri'a yadda ya kamata. to a ɗaya ɓangaren kuma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ta bayyana cewa zaben ya gudana a ƙasashen waje 133 da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran sa'id katabzade ya ce bisa ƙoƙarin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da kuma takwarorinsa zaɓukan ƙasar sun gudana a cikin ƙasashe 133 ya ce duk da matakan da aka gindaya a ƙasashen duniya game da annobar corona a wasu ƙasashe an yi nasarar shirya zaben na 2021 a kasashen 131 ta hanyar buɗe mazaɓu 234 a nahiyoyi biyar na duniya sai dai kuma ya kawo wasu ƙasashe da ya ce iraniyawa ba su samu damar kada ƙuri'a ba ƙasashen a cewarsa sun haɗa da kanada saboda saɓanin da aka samu da gwamnatin otawa sai kuma ƙasar yemen saboda halin da ƙasar ke ciki sai kuma singapore saboda annobar corona zaben shugaban kasar ta iran ya ja hankalin duniya sosai inda 'yan jaridu na ƙasa da ƙasa 500 ne da kuma kafofin yada labarai 226 suka mayar da hankali kan zaben ƙaramin ministan al'adu da harkokin watsa labarai na ƙasar ta iran muhammad khodadadi ya ce duk da halin da duniya take ciki game da annobar corona 'yan jaridu daga kowace kusurwa ta duniya 500 ne game da kafofin yada labarai 226 suka bibiyi zabukan na iran manema labaran da a cewarsa sun fito ne daga kasashe 39 na duniya kuma 336 daga cikinsu dama suna zaune a kasar ta iran ne sai kuma 160 waɗanda suka nemi izinin shiga ƙasar saboda zaɓukan. yayin da dai aka fara tattara sakamakon ƙuri'un da aka kada an bayyana babban ƙalubalen da ke gaban wanda 'yan ƙasar suka zaɓa shine farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ya tagayyara sakamakon shirin takunkuman amurka da kuma annobar cutar corona wacce ta dagula al'amura a faɗin duniya to jama'a masu saurari a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani jikon idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. to masu saurare da haka muka kashin dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu amma da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara jagoran jinjin hali musulunci atlas said alil khamnai ya jinjina wa al'ummar kasar iran saboda gagarumar fito wanda suka yi yayin zaben shugaban kasa da aka gudanar a jiya juma'a yana mai bayyana al'ummar kasar iran a matsayin wanda suka yi nasara a zaben jagoran ya bayyana haka ne a cikin wani sakon da ya fitar a yau asabar inda ya gode wa al'umma kasar iran din saboda yadda suka fito kwansu da kwarkwatansu don zaben sabon shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisu daban-daban na ƙasar inda ya bayyana hakan a matsayin wani sabon shafi mai haskaka rayuwar mutanen kasar iran imam khamenei ya ce irin fitowar da al'umma ƙasar iran suka yi abin jinjinawa ne duk kuwa da irin matsalolin da ake fuskanta da kuma bakar farfaganda da makiya suka dinga yi da nufin hana su fitowa jagoran ya ci gaba da cewa hakikanin wa'anda suka yi nasara a yayin wannan zaben su ne al'umma ƙasar iran wanda suka tsaya kyam da yin watsi da farfaganda makiya da 'yan amshin shatansu wajen hana su fitowa da ƙarshe jagoran ya gode wa cibiyoyi da suka shirya da kuma gudanar da zaɓe da kuma jami'an tsaro da suka tabbatar da tsaro bugu da ƙari da hukumar gidan rediyo da talabijin ta ƙasa sakamakon irin gagarumin ƙoƙarin da ta yi wajen wayar da kan al'umma da kuma sanar da su abubuwan da ke gudana a jiya juma'a ce dai aka gudanar da zaben shugaban ƙasa karo na goma sha uku na ƙasar iran inda sakamakon zaben ke nuni da cewa said ibrahim ra'isi shine ya lashe zaben da kashi biyu cikin 100 na ƙwarewun da aka kaɗa. bayan kirga sama da kashi 90 cikin 100 na ƙwararrun da aka kaɗan. shugaban ƙasar iran dr hassan ruhani ya je ofishin said ibrahim ra'isi a ma'aikatar shari'ar ƙasar a nan birnin tehran inda ya taya shi murnar sa da aka yi a matsayin sabon shugaban ƙasar iran kamfanin dinacin labaran iran press ip a takaice ya bayyana cewa ruhani ya yi fatan alheri ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasar sannan ya ce zai fara shirye-shiryen mika masa shugabancin ƙasar kamar yadda aka tsara sai ibrahim ra'isi ya lashe zaɓen shugaban ƙasa wanda aka gudanar a jiya juma'a da ƙuri'u fiye da miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari takwas wanda kuma shine kashi 62 cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kaɗa To masu rari da haka kawo dukkan abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe insha Allah inda zamu sake kasancewa tare da ku. To amma kafin na amadadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin kan kama ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.